واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا a wannan rana sai munafukai da masu raunin imani waɗanda akwai shakka a zukatansu suka ce alkawarin da Allah da manzo suka yi mana na samun nasara akan abokan gabarmu da tabbata a bayan ƙasa ba komai bane face ƙarya wadda ba ta da tushe